فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yake cewa fakanu kulla markatahu ma'asiyatan min al-ma'asi o da bi tahrimi shay'in ma qim lahu sai zama kawai ya zama ma jiki a wajen su ya zama abu sananne duk lokacin da suka aikata wani sabon sabo wani laifi sabo da suka kirkiro makarsu daga cikin nau'o'in sabon Allah to sai a wato yi masu ramuwar gayya ta hanyar haramta musu wani abu wanda da wannan abin halas ne domin yanzu ayoyin da ake saukarwa annaba suna karanta musu sun daina musu tasiri sun riga sun matsaya ba za su bi allah ba ba za su dabbata da manzansu ba haka ne ma kashe manzanni suke yi za ka batun eh, saukar da wani hukunci su zuba za su yi ba to akan hakan kuma suna ƙara faɗaɗa hanyoyin saban Allah to sai aka ce to in kun san wuta ba ku san wata ba duk sanda kuka kirkiro wani saɓan Allah to za kuma a haramta muku wani abin da za kuna jin daɗin ba ji a jikin wannan so ne kasa duniya ke nan kafin su na lahira su cimma abin da kuka tana da maka kuna azaba da cikin Allah. Wani gurin da zaka kuma su ba su san haka. ka san ba mu shi cewa wanzani baya san mai jarfa yawa mutum so yake shi ya ke yin abin da ya ga dama kuma kan a ce mai jami kan a ce mai ya sa kai ko kuma a ce mai in ka yi kaza za a yi masa za ka wa yadda kuma an halar ta zan muharrama zan alal umami qablahum idan abin ya bazu gani aka maida musu gani sai su rika cewa a wannan abu da aka haramta yanzu daman ta haramtan ta yake a kan al'umma da na gabatin wai dan dai su kore su share kalalai dan dai su wayance dan dai su rena hankalin mutane fakar zaba hukumar shi ne allah ta'ala ya tsare ta su wa hasdara al-muslimina an an yakatadu bihim kuma haramta ya kore ta musulmi kada ki koyi da irin ɗabi'ar yahudawa mara kyau ta hanyar aikata alubar da allah ta'ala ya haramta domin idan ana aikata abin da Allah ya haramta to wannan yana sabbaba gushewar ni'ima idan mun kalli kasar mu a dunkule da muna wato rayuwar mu cikin kwanciyar hankali ba dukiya a hannun mutane amma akwai mutunci ba arziki haka da za a ce arziki gashi na motoci sabbin gidaje na mahadi ne. an jirgina tituna wa wadatattu an gina asibitoci an gina makarantun ne na zamani an yi kaza ya ba mu amma kuma mutane suna zaune cikin kwanciyar hankali cikin walwala cikin nishadi saboda ba a mai da dukiya ta zan yi ce wata tsiyana mutunci shine abin nema idan manomi ne kai noman da kake ba kana yi don kai karan kanka ne ka ji daɗi da kai da biyan ka kawai a'a kana yi ne na'am ka ji daɗi gwargwadon hali sannan kuma duk wanda Allah ya kawo musamman lokacin ɗibar amfanin gonar shi ma a bashi da gonar ko ka sani ko ba sani haka wanda yake kiwo shi ma musamman ƙananan sufai sai ƙananan dabbobi awaki tumaki zuwa ƙasa ko kaji da agwagi da zabbi da makamantar duka waɗannan ba ana kiwata su ne don a arziki da su a tara abin duniya ba ana kiwata su ne domin a fita kunyar kai a fita kunyar baki a fita kunyar dangi a yi bikin dangi shi ke nan bukatar tafiya shi za a idan aka mutum kaciya yaro aka yi mai kaciya shayi ba san aka ke kiran nan ba ko yaro yi ke yi girma aka yi mai wato a kaciya din za a ga gidan da aka yi mai yaro kaciya gidan bai rabuwa da abinci saboda wancan za ta kawo wancan za ta kawo kan awa ne kaji ne wane ne haka lima ko ka zama kwata ta ta gita ta gaba ne dan yasa sanda ya buge ta a matsayin dan shayi sai dai yi dariya kawai ce kan yaron da kai sai ki bayi da kuskure sai a gyara kazar a bashi ya ci kuma su kwata ba su daɗi ma ba su yaron gidan wane ne kaza ta ta gita ya nan. yana alfahari yana jin daɗi shi sa idan yaron ya fito kuma ba a shakkar a mai faɗa yana abin da za a kwaɓe shi kuma su ma yanzu su godiya su ce an maka mutunci an yi abin da ya kamata kun ga lokacin muna cikin mutuncin mu hankalin mu kwance kan kankanan abin duniya ya wadatar da kai saboda a kowa ta zuciya amma yanzu da yahuda suka anshi rayuwar suka mai da komai kudi kudi kudi kudi da sai za ba kwantar hankali ba aminci ga juna sannan ko babu hudu kuma kuɗin ba rasa za su isa domin tunda da su ake nema su taru duk waɗanda suka zo za a rena su ne na gaba ake haɗi ta gaba hutu gaba da mun koma kamar rayuwarsu ya kama ne amma yana tsammanin wasu yahuda guda ɗaya suke ji wallahi ta zai wahala nuni ai tun da allah ya ce zuri bat alayhi mu billahi wal maskan to ba magana jin daɗin rayuwar duniyar nan a wajen ma kuma rayuwa sun ban ma suna ko kaɗan kada wani shiri na ya gude ya birge ka ba hanya ce mai kullewa ba ba shiri ne mai kaiwa ga ba wahala ka kawai za ka yi kama bai ta kan su kuma zan ba za su yadda kai ba duk yadda kai musu a'a ba za su yadda kai ba akwai iya inda suke jiran amfanin ka ya kare su kwafe ka lokacin guda mun ga wayannan ga wani shugabanni a duniya kasashe daban-daban sun ɗora su sun ɗaga su sun ɗaga su zai lokacin suka fara wato ganin al'amuransu fitilar su ta fara jishewa suka faɗi su wani suka halakar da su wani suka karkashe su da shauran haka nan wa'ansu da a siyasance suke ganin sai sun haɗa kai da yahudawa su zaɓe su ma ƙarshen da dai da amfanin su wajen yahudawa ya ƙare za su kunno musu musa ba zo su kuma addini ko kan musulmi ne kai dai suka fuka ba da kai a matsayin kana mutum? amma hatta wanda bai da addini idan suka gama yahuda suka gama tatsashi sai gama amfani da shi a ganda zama yan kasarsa ya zo ya fara ganewa to kuma za su fara yan ƙasa har kuma da tarihi wa rabbar maza da nufin ba mu wannan kaɗan ne da cikin mutanen sharar da ya kuma shi bai yadda da ke bane kawai amma ya iya amfani da kai tamkar kayan aiki tamkar wayan da namiji amfani da ita tsoho ba su canza da haka kawo ta ba su haka ce mu'amala da ɗan na hulɗa duk wani jinsi wanda ba na su وهكذا الامر بهجه دونك في جامع سنت على ابي في جامع سنت وعلى هلندا باتا قايدوا كرغنان في آية تقول نام تاشي أكان تهدو الله يقول فإن كذبوك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين wannan bayanan da Allah ta'ala ya yi dangane da yahudu sai ya ce wa manzansa to idan hafin ƙarya ta ka ka san ƙarfin hali gare su tsagiranci gare su rashin kunya gare su rashin mutunci gare su musamman ga annabawan Allah ba ki za a kawo maka wannan abin gashi tabbas sun san haka yake amma bai ƙarfin halin ƙare da manzo Allah Allah ya ce ma an yi haka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a ka ce musu to ubangijin ku yana da rahama isasshiya har yanzu bai sake ku a igiyar ruwa ba akwai sauran kabatu ba in kun ga za ku tuba to hanya ku da take idan kun tuba ubangijin ku mai wadatacciyar rahama tausayinsa ya ga mai komai Yau, to na ka in har wayan kuna za ku ci gaba da ture ku da kafin ku to kun dai sani wala yuraddu ba'dhu an qawmin mujrimin ba a kau da yakinsa ko fadansa a ce a kautar da fadan da Allah ya tashi da masu laifi a bautar da wannan fadan ya fada kan wa'ansu ba wa'anda Allah ya auno ba aka ce annabi ya gaya musu ba a mafadan Allah haka ba a tarar faɗan ubangiji ta haka wanda duk ya nubo zai faɗa da shi to shi din zai faɗa da shi duniyan nan ba wanda ya sai hana wannan faɗan kuma babu wanda ya sai kautar da wannan faɗan sai faɗan ya tabbata tsakanin ubangiji da wanda ya bakale shi ya yi mai laifi shi ne bujirimi mai laifi fa'in kan zabuka fi ma ji ita bihi fa kullahum rabbukum ذو rahmatin wasi'a haythu lam yu'ajilkum bil uquba da aka ce ubangijinku na da ra'ama mai yalwa na da tausayi mai yalwa mai fadi da bai kama ku da laifi ba take domin wannan tsagirancin naku da wannan rashin mutuncin naku ya kamata da kun karyata gaskiya take a dau mataki a kan amma sai kau da kai kamar bai san kun yi ba ma ya san dai a kwana a tashi za ku dawo hannu ba tsere mashi za ku ba za ku ba bukatar gaugawa sannan kuma rahama ta riga ta fi ƙarfin hushinsa da aka ko da hushin zai taso mashi rahama za ta danna hushin a ɗaga muku kafa ba za a hukunta ku nan take ba amma laifin ku ya kai a yi ta ta kawai ku yi taimakon amma allah baya haka sai lokaci ya yi shi sa a wata ayar قال تعالى ولو يعجل الله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين ta mutane ya yi masu shekar sauri bisa adaban da suke kudurtawa ko suke kira kansu na shari a ce duk shirin da kuka kudurta ko kuka yi fatan ya samu wani lokacin da kuke fatan shari ya fada ma wani shi ma wani kuma yana yana fatan shari ya fada muku An yaka rayuwa dai wani kana ganin ya tare ma gaba ya hana karwar gaban nan da baya nan da ka zama kaza ko da baya nan da ka zama kaza a tunaninka galibi addu'ar da kake yi wajen sa ba ta alheri da ta gani to irin wannan addu'o'in kana yi ma wani wani ma yana yi maka domin kai ma din ka tare ma wani gaba shi ma yana nan kai ne matsalar shi a rayuwa Yalla, Allah a hakika ba abun haka yake ba amma dai wannan shine yawancin rinjayen tunanin mutane to idan irin waɗannan addu'o'in da muke yi kawai ɗan lokaci guda mutum zai ɓata mare ka rika Allah ya ƙine maka al'adda takaitar Allah ya kudu kudu to da Allah yana biye ta mutane yana biye maka irin waɗannan sharon suke damu kansu kamar yadda yake biye masu wajen alkhairai idan wajen alkhairi ne Allah amsawa yake shi sa ko addu'a za ka yi annabi ya ce matsar alhairi ka roƙa Allah zai ji ka kuma ne an samu amma idan sharri ka an roƙa ba za a an samu ba a saurare ka da a ce duk abin da kuka roƙa yadda ake an samu wajen alkhairi haka Allah yake an samu wajen sharri ai laqubi ilaihim ajalun da an yi ta gagari da tunukun kashe kanku da kanku Allah sarkin rahama amma Allah ya ce su kan waɗanda ba sa fatan gamuwa da mu lafiya sai mu kyale su a cikin ɗemonsu a cikin fakkuwarsu suna ta lalibe a duhu ba za su gane mai cin ba ba su da hutu ko ba su da biyan bukata sun suka ja mu kan mala ya ce wa bihi talaffuhum bi du'a'ihim ila al-iman a wannan usulubun kaga akwai nau'in kira zuwa ga imani idan sun kane kaka ka ce ubangijinku mai yalwatacciyar rahama ne kenan zai kuma ce idan sun kane kaka ka ce za mu masu ruwan bama mai za mu saukan musu da fadam da malai ba haka abu ce idan sun kane kaka ka ce musu ubangijinku mai yalwatacciyar rahama kenan har yanzu dai ba a sallama ko a hakura da su ba ku ta ku imani ko ba ku ta take wani abu sai ubangiji su fara ta'ala sannan wanda ya kire to ya sani kuma wala ya an su anil qawmil mujrimina idan azabar Allah ta karo mai laifi to ba a iya kauda mashi ita yanzu idan Allah ya tashi bai misali za a taru a samu wani gungun mutane a ce ku taru a zo a haɗa kai a ɗau mataki wannan abu aikin gayya ne a san yadda aka hana farin nan ya yi a kira wata majalisa kuma majalisar ta zuwa yin taro a ƙasar ciyama gaskiya ciyama a ɗauki mataki farin nan da ke neman ya kan mana fa mana ma gaskiya kai ne muka zaɓa kai mana magani shi za a iya ba ta fi matakin jiha a tara yan majalisun dokoki na jiha da su da gwamna da mataimaka da sauran duk sai manyan masu faɗa a ci eh, su ɗau mataki kada fari ya taɓa jihar nan na iya wala yau ranzu ba a a anil ƙaunin jirgi to musamman wannan na faɗa ne ga kila abin da hankali nan da nan zai saurin ganowa yanzu nan ana ma nufin cewa mutane ne suka yi Allah laifi ya tashi ɗaukar mataki a kan ya ba a iya hana to har ma wayan da babu sai laifin ma Allah yana so da mataki a su akwai wanda zai hana babu shi zaman ka lafiya da Allah ka bi dokokin ka kawai kada wani abu aka san haka ya rude ka a'a zaman ka lafiya ka bi dokokin ubangiji فيه وضع ظاهر موضع الموضوع مضمر تنبيها على التسجيل عليهم بذلك أكثر ولا يرد بعثه عن القوم المجرمين كما نسي أقول قود زنتيدة تربة ديكي تجاه أي أنا مغناني لسوء فإن كذبوك فقل ربكم كاكا تفصوني أكي مغنى لسوء ashe da ayar kamata ya ta kare da an bonan usulobin ta ce wa layar rabdu ba su hu an kum kuma shi ne tafiyar zancen ba wa tun da aiku aka ce fa'in ka zabuta faƙon rabbukun yanzu ka ku gaba ana magana ne faƙon rabbukun zuwa hamatin wasi'a wa layar rabdu ba su hu an kum amma sai ba ce an kum ba har wa yau don nuna maka ne janibin ra'amar ubangiji ga bayi yarin jaye janibin azabar kafofinsa sai aka kauda zancen wala yau raddu ba su an alƙaumin mujirina sai zama kamar wasu ne san mujirman ba makoma ba shi sa ko mukabala kake da mutum kar ka fito da kalmomin kai da shi kake fara a'a ba kai da shi kike ja ba ba shi kike ja da shi ba mai laihin irin naki ne kake ja da shi shi kana faɗakar da shi in aka yi a ta haka sai ya bayyance ka amma a can can can can da ka taɓa sauraron mu'amalar wani malami wani malami ɗan izala da wani malami dan karita malamin ɗan izala sai wani irin zafi ya kauce ma kulubi sai yake ce mana nan tarika kafa kama za ba kai kahiri ne ina magana da kai ne in da kai musulunci ka ba na an faɗa ne kuskure ne gaba ɗaya wannan musulunci bai da kamata ya yi ya ce mashi kyar kaman za abinda nake kokarin nuna maka hadarin da ke cikin tsari kan nan ta waɗanda suka yi imani da abin suna cewa kaza suna cewa kaza kaga shi yanzu kamar ma ba ma ka yadda ma shi na gari ya yadda duk da gashi na yazo yana karewa sai ka ce a'a abin da ke cin tsarikan nan akwai kaza akwai kaza nake so ka lura da su kaga kai musulmi ne dan uwana ya kamata a ce musulmi magana shi ta zama daya ta zama kaza ta zama kaza amma aka ce mishi gaba wa gaba na da ne babu hikima ba ba ne ba ba ba ba ba ba ba ne ba ulubul sunna ne. ku duba da yake magashin karar a gaban fa in kazzabuka fa rabukun wajen ubangijin sai aka shigo da su ciki aka ma nuna ubangijin nasu ne ma shi kan shi wannan nau'in karwa ne ba faɗi na ƙoƙarin kai ku zuwa ga wani wanda ba naku ba ne ko wani ba a yi da ba a ba haka ba ne ubangijin nan nake karanta muku maganarsa ubangijin ku ne duka da ni da ku a wurin shi duk kai ne duk bayi miki illa dai ni ya zaɓa ya turo mu wannan saƙo na. in gaya mu faƙon rabbukum rabbukum zu rahmatin wasi'a a ga gaya kwaɗai sama da dawa sannan wala ya raddu ba'asuhu shi ubangiji rabbukum din wala ya raddu ba'asuhu anil qaumil mujrimina in mutane suka zama mujrimai in ya tashi fada da su ba a iya kara fada to ku ka ku zama mujrimai da in kun zama mujrimai ba za ku gagari Allah ba shi za ni nake muku wannan wasu da Allah ka duba wannan musulubi tayar faɗaitarwa da jawo na nesa kusa ai da yawa daga ciki an tagaro da kurakurai a wasan lokaci amma kawai kyakkyawar manufar da aka kan kungiyar a kai ita ce take makonta da kuma ba za a rasa waɗansu masu ikilasi ba wanda sanadiyarsu Allah ya ta fara da kungiyar ya ta mata albarka har ta zama ba a iya faɗa da ita sai ya zama ɗan ilimin ka cikin cokali ka ja da malami kuma ka ka da shi saboda ka riƙe abin riƙewa ka riƙe gaskiya ya gama dabarunsa da kwane-kwanen su nasu na malamai da dabarun da farsamarsa da ki duk ya gama sai ka ce mai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala kuma ba yadda za a yi sai ba zai yi da magana annabi zai iya faɗin haka addini za ka yi dai kuma da dabaru daga nan kuma ka wasu suka bayyana ala ayi halin dai kar ka ɗauka addinin naka ne dole dole kai ne kawai abin nan sai yadda ka hukunta a addini na Allah ne amma ni ga yadda na fahimci shi wannan shi ne rubin malam baka kuma Allah ya tsaye da zama ban taba ji ko sau ɗaya ban taba na yi alfahari da ilimi ni ban taba ji ba a taba ji kuma ga yana harin da ana sa ko wai ya nuna muku shi ilimi ya yi ya fi saura a da fahimta ta ko kama kana da ake da shi kai kuma za ka me na rikici me na faɗa duka duka su a ilimin nizamiya diploma amma masu neman phd sai su zo su rubuta gaban su nemi ilimi su kankara su haraka su je su gabatar da jami'a da ke sa zama farfesa ko kanu zama ko ka sun haka albarka ake nema ita kuma tana nan a ƙarƙashin sassauci a ƙarƙashin laushi ba ƙarƙashin tsagiranci da tsanantawa da takurawa shi sa manzo Allah a hadisin da ingantacce hadisu na Aisha da Allah, ta Ta ce ya ce alaikun birrik ina yi muku umarni da kuran rangwanta da ku sassauta da ku bi sannu sannu shi zafi larura ke kawo shi idan aka yi shi bukatar ta ja kuma za a kyale shi amma kullum sassauci shine shine na ka alaikum birrik fa inna allaha yu'ti 'ala ar-rizqi ma la yu'ti 'ala al-'unf Allah yakan biya bukatar da ake nema sanadiyar sassauci da rangwame da kauci irin biyan bukatar da baya yi sanadiyar tsauri da mazuri da takurawa da kuntakawa Allah ya taimake mu to ka za ka ga usulubin duka na Qur'ani usulubi ne mai tafshi usulubi ne mai sauki usulubi ne cike da hikima da balaga da fasaha Allah ya sa mu dace sannan ma la yake walamma lazimatil mushrikin al-hujjatu وتيقنوا بلالان ما كانوا عليه من الشرك وتهريم ما لم يحرمه الله اخبر الله عنهم بما سيقولونه عنادا يا عند كجا تلن جاي مشركين بعد كده تتاقب كان بيد يد اكفور بيان الناس ندبوا بيد في معاملة ندبوا بيد أنت بيد دليل باب نبجئوني بإلم إن كنتم صادقين بابه kuma haka ba aka biyo yadda suke mu'amala da kayan gona shi ma yadda suke yin abin da suka dama aka nuna musu ga yadda za a yi abin da kuke ba daidai ba ne in daidai ne ku kawo dalili ku. amma wanda ya kuna ba ya tare kauni wanda ya riga ya ban kwana da gaskiya to shi ba kullum bayan gaskiya yake har abada shi ne malam yake ce mana da hujjar su ta zan babu suka kuma fahimci abin da suke ce ƙarya ne shirkan nan lallai laifi ne sannan haramtawa da suke makansu abinda da ba Allah ne haramta ba duk wannan sun gane cewa ba daidai ba ne amma maimakon su dawo su bi gaskiya ba za su bi ba yanzu ba ƙara ya kan za su cikin halaka kamar yaya سيقول الذين أشركوا لو شاء سيقول الذين أشركوا لو شاء sannan hankali za ka ji wannan laihin da suke kai wanda shirka ce su ba ma za su haƙura a kan sun yadda su mujirkai ba ne ba kaɗai cewa ma za su yi allah ya yadda da ayin abin da suke yi kaga laihin ya ƙara zama mini ga laihin ƙirƙira sun mai da kansu mujirkai sannan kuma ga laifin jingina ma allah ita wannan shirkar da suke suka ce ma allah ne yanzu sai ya ƙoli da na shirin da sannuwan da na yi shirka mashirkai za ka sun buɗe baki suna ce maka Lausa Allah ma an garzana a inda allah ya so inda mun yi shirka ba ga yanzu ne da kansu sun tabbatar ma kansu shirka suke ko da kansu yanzu yi gudu a sun mashirkai ne wai amma allah ne ya so su wala ba haka na iyayen yamma da muka zabe su kan wannan shirkar su ma ya da basu ba da Allah mai iko ne akan komai ka ji wata hujjar kula Allah ne mai iko akan komai to shi yasa ya haramta abin da ya haramta ya halatta abin da ya halatta dan shi adda iko akan komai sai kuma ka da ka da iko akan komai sai ka ajiye ra'ayinka sai ka bi na mai iko akan komai ba shi na zama lafiya to amma sun faɗi kalmar ne ba ita suke ne ba kalimatu haqq وريد بها الباطل kalma ce wanda zahirinta gaskiya ne domin ka ce Allah ne mai iko akan komai ba abin da zai gudana na mulkin kowa a cikin duniyar Allah sama da ƙasa sai idan Allah ya yi wannan duka gaskiya ne amma sai in ka faɗa kana nufin gaskiya ne amma an ka faɗa haka kana nufin ka rufe ƙaryarka kar a gano to yanzu wannan zahirin gaskiyar da ka faɗa sunanta ƙarya a nazarin shari'a wala haramna min shay inda Allah ba ya ga dama ba ai da ba za mu iya haramta komai ba mutum da ko ga mun haramta din ko mun zo mun yi shirka din kuma abin yana ta tafiya ana gado uwaye da kakanni to Allah ne ya yi ya buge mana ne kadhalika kadzaba alladhina min qablihim irin wannan magana ta yahudu su ba babu kafiran da suka zo kafin su ma irin da suka yi suka kare kansu a ganin su da sun kare kansu ta za ku ba sana har sai da suka yi karo da azabar mutukuna sannan suka gane kuransu a lokacin na gane ba da amfani a wani don wani duba lokacin su ba kure abin da ya ba su kul tun da sun yi wannan magana to har yau ga umarni daga Allah yi musu tambaya hal indakum min ilmin fa tukhrijuhu lana kin da Allah akwai wani ilimi da kuke da shi da za ku fito mana da shi yanzu ku nuna mana wanda Allah ne da kansa ya ce muku ku shirka ai bai kamata a yi magana ba a fagen munazara a fagen mu'amala a ce kuma babu hujja kawai wannan ya faɗi maganar da yadda ya zo kawai ya tashi a ku kawo da ni to tun da babu dalilin dama sai dai a guru guru a ta gungune a zance haka ba ba kauci tun da ba abin da ba a faɗa sai sai in tattabi'u na illan zan na fahimci dai ba komai kuke bi zace zace abubuwan kawai zace zace ne shaci faɗi ne kawai galibai a duhu ne rajaman bilgaibi ne kawai in antum illa ta taqrusun ba kuma kuke ba sai kirgado kwatanci faɗi kawai kwatanci faɗi molanka amfani da kwakwalwa ba ta hanyar da dace mai sharhi na cewa da allah subhanahu wa na ce sai kullu lidina ajraku law sha'a law sha'a allah ma kyarkana wala aba'una inna wala harmuna min shay' ma'ana fa inshirafuna wa taharimuna bi mashi'ati ashe da muka yi shirka muka zo kuma muka ce abu kaza ka ne ba da bahira da wane ne ha mu wasila muka ce haramun ne ai ji ya yadda ne ya ga dama ne hakan sai ko rabin ne ya ka ya yadda ne Allah ya ce kadalika kamar yadda waɗannan suka kanyata ka ya annabi Muhammad to kafaran da suka zo kafin su ma haka suka kayyata annabawa manzannin da muka tsoro ba su gane kunansu ba har sai da azabar mu ta zo musu sai da halakarwa da suka sami irin yadda Firaura, da ya ga uwan baluri ya kure masa sai ya ce yanzu ya yi imani ta lokacin imani ya kure lokacin imani ya magana kofar tuba an riga an kulle ta a irin wannan mutum ya kai gargara ya ba sauran kuma tuba to wannan shi ne ihu bayan hari don haka kai maka tambaya ka ce kuna da wani ilimi cewa Allah ya yarda da shirkar da kuke yi ku kawo mana wannan ilimin a buɗo wata sura cikin surori ko wata aya cikin ayoyi ko wani wahayi cikin wahayin da Allah kan yi ma bayi ya goyi bayan karkacewa ku daga tabarkin Allah ya goyi bayan shirkar da kuke yi ya goyi bayan yadda kuke haramta ma kanku abin da kuka dama ku haramta ku halatta ma kanku abin da kuka dama halatta ku kawo mun da ku su shi da ma'ana dai la ilma inda kun ba ku da kaka ku ba ku wani ilimi in da ta duna illa zan ba kuma ce ba sai zato shi ko zato baya wadatar da komai na gaskiya zato ba zai taɓa zama yakini ba har abada نعم. وإن عند الله تقول رسول أبن مبتين كور وتنسيب الذي كور تقولون كذبا في كنا فضا أبن إيكا كاليا الله يرى الله يذكر آية تقول الله يتبير قل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل كفاهم كل تقوبا كل الحجة فاقل الدليل to fa lillahi hujjatul bani hujja maishiya Allah adda ita da har ku zo ku doka ku ku ku hujja wanda take cikakkiya kammalalliya gamsashiya to Allah ne ke riga walau ja'a idan da Allah ya ga damar ya shirya da ku gudanar addini ne lahadakum ajma'in da ya shiryar da ku ga baki ku don haka haka ya ƙara tun ran gini tun ranar zane kamar da hadisi tabbata cikin bukari da musulun rana da mutum ya shiga kwana ɗari da ashirin a cikin cikin da cikin ranar za a kula a barai da an fara hadisansa kuma a rubuta rayuwar da zai yi kuma a rubuta mai arziki ne ko mafiyaci ne duka ba a ka Allah ta ala ta albarka fal mantiki fil qari hidayatul kul da aka ce da ya so da ya shirye kaga bai so ba ce mutum san ballan na ya shirye su shi ne malam yake kara mana bayanin dan karkaru ne ba su duka ake nufin Allah bai so ya shirye su a hidayatin kulli kam Allah bai kaddara kan bai kaddara zai shirye da komowa duka ba amma akwai yan fagori dan da ke kusan da ya da haka wanda Allah ka sa su gane haka kuma abin da ke tafiya da sunan Allah ba su samu canji fakat hada ba'dan akwai waɗanda Allah ta ala shirye da su wancan lokaci ana misali da irin su a cikin hadisi hatimin qawmi irin su abdullahi bin sala sun yahudawa da allah ya rubuta sun musulun da musulunci su kuma ya yi kyau shigowar musulunci da zama mugun mabuni wasu suka biyo su da kuma damar jan shugabanni a cikin al'umma to bayan nan allah ya ce kullum halumma shuhada kullum halumma shuhada to har yanzu dai ana so a karkare wannan darasin da muke cikin ka na batun mu'amalar wato dabbobin nan tun daga su kwarai shawa zuwa tsaron dawa ake nuna mana dukkanin su ba wanda yake da hujja ko dalilin abin da yake yi sun wa'in wa'ancan mutarkai ne dama ba su da wani ilimi na sama ko fiye to su kuma ya hukumu su masu ilimi ne amma sun su yi ilimin sun koma kan zuciya sai ka zama matsayinsu ya koma daidai da wancan daidai da wancan mutattan larabawa to ake ta kawo darussan da ake kure cewa ba su da dalili ba su da hujja ba su da wani abin da suka yi ƙorashi na ilimi ya ce yi ka ce mutum abin da shi ma'ana a kuma da zuciya ta ku je ku kirawo ku gargado ku zamo da waɗanda za su mara muku baya wanda za su zama shaidu a gare ku da za su yi shaida su kare da awarku ta ƙarya cewa an tsawa harrama ba cewa Allah ne ya haramta waɗannan abubuwan da ku haramta ku kawo da biyu ana so a zama kure su a nuna ma duniya cewa ba su da dalili sannan sai Allah ya gwada matsayinka na cewa shi ne ke da matsayi ko iko ko daraja ko kujerar haramka abin da yake haramtacce da halarta abin da yake haramtacce amma ba a gama nuna wannan kiyaka na a gaya ma cewa ba a ko da واقتلوا شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا الذي حرمتموه وجيب كاو شهدون ذات بويا وقبال في شيء كان سوى وين الله لي حرم كبيرة لتائبة لهام وسيلة لجرس كوكاو دليل idan kuma su yahudin ne wanda yanzu su ne na ƙarshen da ake kai ƙarshen kule dalilan cewa ba su da wani rini ba su da wani hujja sai kirjado sai fara da ka to kuma ku je ku ga aure su za su goya ku bayan cewa kwatanci faɗo Allah ne ya goyi ya su da ku ka wani ni bayan shaidu bisa kaddara ka san a yi masu karfin halin da rashin kuya da tsayyaren su je su sayo shi yanzu hana shi shayen shekaru mutane yadda idan zai rufe a kan kudin nan sun kaje kace ga dubu kaza ga Allah ina so ka zo ko dan nan muna da kyar kaza ke so ka faɗa amma kai ga na kin ka faɗa kawai an sallame su daga ba za a yi ba to nan sai Allah yake yi da manzon ka ko da an samu irin wannan gurin gurin a samu wannan su yi shaidar zur sai ƙarfin hannun zurfe sun sun gani haka abin yake to Allah ce ba za ta shahad ma'ahum kai ka kashe da tare Wata a lokacin da ake kara gaskiya kai da kai da gaskiya ana son ko kai kaɗai za ka kare kowa ya juya baya Don kuma an ce da ya gwada aka sannan kwarai ko batun na yadda na yadda na ni ma musulmi ne a hannun suna ne sai sunna sai kaza duk ba iya bari kowa cikin sauki na amma da ba wato in suka yi cikin wata jarraba wani tsanani kaddara a ce kamar da muke gani a wani kasashe wanda ya furta shi musulmi ne ko kuma bai suna ne ana farautar yadda ta ake farautar kera. ko bugu to haka ke farauta wanda yake mai bin suna kai geme wannan kana saurayi matashi ka tsaye geme to kawai farauta ka ake ba haka na riko da suna sai wani da wani to kai abin da ake so ko kai kadai ya rage ake farauta an zo tun tara gaskiya to ba ku ɗaukar sani karka damu duk sun juya ba karka damu wani ya biye ma gwamnati an zake shi wani ya biye gwamnati an zallare shi wani ya kalla an zallare shi wani ya kalla ke karka biye gwamnati lokacin tsarin gaskiya wuri ya wuri to na ya ka tsare ba in shahidu fala ta hannu idan sun zuciye jikayya to karka kasance tare da masu wannan shaida ka rike gaskiyar ka kanta aka sanka aka sanka kuma anan da kake wala da tabi a hawa alladina kar ka mu bi Allah kar ka mu bi sunan zukatan shawayin zukatan wa'annan kare da da ayoyin ka ce kuma za ka raka su wai a tabi'a din da rayuwa rayuwa ai rayuwa tana da iya masu sani da za ta kare don haka kaya a kan da sannan والذين لا يؤمنون waɗannan da ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar alkiyama ba wa hum bi da ya'diluna suna ƙoƙarin daidaita ubangijinsu da wani wanda ba shi ba mushrikai ke da irin wannan zulubin sura nan ta ko suke cewa alhamdulillah da zai tsalaka sama da raba wajen alam zulman da wani zulman da zina kafaru da ne? ya ajiyu ya ajiluna ana ba shi fasara biyu a yi wannan rudu wanda ake ya ajiluna suna kaucewa ubangiji ko kuma ya ajiluna suna kokarin daidaita shi da wani sa da barin ubangiji a hanyar sa da kuma kokarin cewa ko wani ubangiji daidai da wannan wannan an zo ga lati sai mu kira shi wanda kuma mun da wannan hakokin mu ya ka mun tsaro shi na kuma ba aikin shi bane ya jiru. shirka ke ana da Allah masallaci ana da Allah rayuwa alhaji kaga duniyar nan ba da karfa wannan alheri da ke kun mun zo maka yanzu ka ta yi mina na ba ka shawara fi sabilin lafi ko kuma ɗan siyasa ka ga farin jinin jama'a nan da kake mutane ba za mu sa ma hannu za mu da kayan ce wato yanzu an yadda Allah ya bashi farin jinin amma Allah ba zai iya tsare mai farin jinin ba sai malamin zaure ko duba ko a daidai shi ne zai kare mai wannan farin jinin haka nan kasuwa ne wannan jari da yake samu abubuwa suna ta ƙara kuma kullum ana ƙara da shaguna ana sayar da wani jari abin har ya kai su dubai an yi zuwa wane ne wani china to gaskiya sai ka tashi sai nan za a sama hannu wato yanzu ka mai na ce mashi yanzu matsayinka ya fi ƙarfin allah ya kula da kai ta ka tsaya ka ce allah ka ne ai shi ne kaga da rafin ya an jiru suna kokarin daidaita matsayin ubangiji da wani wanda ba shi ba to da kowane matsayin guda biyu halaka ce bata ne kuma rashin nasara kullum su yadda kake farka kawai wa har Allah ya raya da kai ya dalita maka hanyar da za ka nemi abinci kuma ya ma albarka yanzu har yanzu kana da yara kasa da kai masu kula maka da bangarorin dukiyarka jari na ta haɓaka abubuwa na ta bunƙasa ka in ka ta yi tsarin kaya za ka zo kasa a shago in ka zo je gana ya ta har ku koma kana zuwa sakkwato yanzu abu ta ka a haɓaka leta fi ka tafiya ko abuja ko gashi nan dai ka yanzu ma abu ya haɓaka ma yanzu wato a sai maganar ƙasashen waje to wannan allan da ya maka wannan tumbol wannan da ya raya da kai duk kana cikin kimajiyar ya fito da kai ya raya da kai ta girma da ya maka har zuwa yanzu shi din ne shi yake zo ka yake ka kawo ka yi da shi ya maka shi ne zaman ka lafiya ka yadda shi zai tsare maka har wani shi ne zaman ka lafiya wala ta tabi ahwa alladhina kazzabu bil akhirah ko. wato shawoyin waɗanda suka kare da Allah, Allah zai da waɗanda layu yu'minu la'akarin akhirati ba sa yin imani la ta ta saboda ba sa yin aikin da zai kare su daga hadarin wannan ranar, shi sa aka ce ba zai da ita ba sannan uwa uwa kuma wa hum bi rabbihim ya'diluna suna kokarin shirki da ubangiji sun zama kai sai ka je kofar shagon mutum sai ga wani kabo an ɗaura can an sa layu abubuwa yawan na kamar shi ka tsare mai dukiya ce Allah tsawar yanzu ida inda inda gobara za ta kama jagon nan a wannan zai iya gudu a to ba ma wannan ba na ba ne zaki yaro ƙaramin yanzu ne zai ga wannan shi ya ga abin wasa kawai ya kama shi kawai ya zuba wani kama wani ne kamar zai iya kama shi da tashar rumuna wani yaro ba shi ya nan wani abin wasa ne kawai ya kira ba shi hawa kawai ya tsoro shi kawai samu wasa kamar ya kasa kare kanshi daga yaro kankani ko kuma shi zai kare dukiyar mai gidan da mai gidan da dukiyar da wani wata kamar da kare shi ba baya baya magana bai ci bai da yadda aka faɗa layin nan har kwalayin duniya zai ji kamun mai iya kare kai wannan hakikanin shirka wasu kuma a ba su a ce zulubi a gida kusurwa gida daidai inda in ka dawo inda za ka tsara jefa kafa a sa a kusurwa a sa a kusurwa a sa wasu kuma ta matan su ake biyo da yake ita duniya kowa na so sai wanda Allah ya kare shi saboda asalin san duniyar ba da yi ba san ta tsakanin shari'a shi Allah asalin san duniya asalin san kai kudi ba laifi ba ne ka ji kana son kuɗi ba laifi ba ka ji kana son dukiya ba laifi ba ka ji kana so ka ji daɗi kana so ka gina gida mai tsada kamar mota mai tsada asalin son hakan halarci inda ake zuwa ne da zai rubu sha'awa kaga jinin jikin kare aka sa ka ji haka kamar namiji in ya kai lokacin zai shawar mace dole ya shawar in ba ya shawar mace ya kai lokacin domin da lafiya haka mace in ta lokaci za ta yi shawar da namiji in ba ta shawar da namiji ba ta da ba wani ma mutum magani bai da da ya duba ta yawwa ɗabi'a ce dole in lokaci ya kai da wannan ɗabi'a amma shi musulmi ko ya yi shawar abu to ba zuwa zai dafa abin ya ɗebo ban ta ba ne a sai ya tambaya yaya hanyar da shari'a ta tsara ake bi a samu abu to sai ya wani kaga sabanin da kafiri ke shi kafiri ko da zuciya ta ya hannun sai ya zama koda zai halaka ba ruwa ne amma shi musulmi ya san ciyan kayan allah allah ne ke sarrafi a cikin zai tsara maka ta yadda ya zo kuma bin wannan tsarin shi ne zaman lafiyar duniya ta amma asalin shawar shi sama da allah zai faɗa sai ce linnas zuyina linnas amma wanda za a ware na kafirai ta ce zuyina lillazi na kafaru a yatar duniya hmm, a yatar duniya ko zuyina lillazi na kafaru a yatar duniya to na su nan, yadda suke neman ta ido da dai amma a jinsi gaba daya a mutum gaba daya a gama gari gaba daya kowa yana da shawara yana sha'awar kuɗi yana sha'awar ya'ya maza yana sha'awar dukiya yana sha'awar kayan noma yana sha'awar morewar rayuwa da su amma musulmi in bai samu ba sai ya haƙura ya san ba kiyayya ce daga allah ta sa bai samu ba jarrabawa da allah ya so ya masa kenan sai ya gode ma allah kan kankanin abin da ya so sai ya samu wadatar zuci wanda dama ya ce hakikanin wadatar إن الهدى إن الغنى غنى النفس حتى يتبدأ to kusan ba na so ne mu shiga sabon darasi amma dai ina so tabbatar mana wannan darussan da muka hudu wanda suka tsare da usulubi daya usulubi shine duk wanda bai rubu da tsarin da ba ko rayuwa sai rayuwar ta yi haske kan mata yi kuma bai da komai na hujja karka damuwa yana da lissafi a ciki domin za suna da lissafi a ciki kuma suna kishin addinin kawai sabon kishin addinin su na yahudanci ma su ba ma ka tallata ma wani saboda sun yadda addinin nasu ne kai in ba ɗan kabilar su bane in kayan su a wurin su kayan aikin banza tun da sun san musa wuri su aka aiko shi haka wani yahudi ya zo yana tallafa maka addini shi shi kawai duniya kawai ita ya sani ita ya yi mani ita ita ya ke fita ta kowane hali shi ka zama wa halalle ya zama kuma mai karranci na ƙarshe ya zama mara tausayi na ƙarshe sannan ga daɗin baki na ƙarya ya karanci kowane lungu na rayuwa ya alamuna zahiran min alhaji duniya wa hum an al-akhirati hum zahirun komai na rayuwar duniya sun zarce shi ana da matakar suna a fanni kamar da fanni kamar don haka da abin da rayuwa ta ke so ke tawa an san shi an karance shi sai a zo maka da roman wani za a ba ka shi in kai ta zafi ta zafi ka to karkashin ka za da kaza za a gama jan kwafi ka gaba ɗaya a gama da kai ka gama zaman bawa an kaza da nake ba za ka cimma wancan abin da aka zo shi kyalkyal aka tallata maka to haka kuma ka karkashin don haka abin da zama na yake wani tumbuna kan da kuma na gaba yace wa lamma bayyana Allah ta'ala wa qala ma qala al kufar bima za'amu min anna Allah amara bi tahrim ma harram ala anfusihim فكأنهم سألوا وقالوا أي شيء حرم الله علينا وعلم نبيه محمدا الله قد أن يخبرنا فأجاب بقوله إني عبد الله من قولي قال أنا بايا ألا يا إبراهيم كارا سوى تفوتو جن لكافرين كما أنا كرياني ما أقول لهم لي ما تقولي سكين أبن الكريان سكتوا الله لي أمجد kamar da ta zama kana da ya gudu zina ashira ku lau sha Allah ma ashira sana ka gaskar da ma Allah ne ya ya ce to bayan da Allah ya kunna duk wannan ƙarya ne Allah bai umarce su haramta abubuwan da da haramta haramta ba sai ya zama kamar abin ya ba da gabar tambaya to wani Allah bai haramta abin da kuma haramta ba. to me ya haramta to gobe an ramar da karatu sun ta'ala ƙasar ما حرم ربكم عليكم ألا تعالى يمكنكم فقط يا ما ولد آدم جنسا يقع القرآن يترجم تمدى موسى يترجم القرآن كل مستني ما أخذني ليلي ألا يتبت لهم بشير ما بيقوم عن بشير وأن مستني بالرسول إذا تعالى على على من تدرم سكنا ثم يأتي من أمين الربادة ساعة الجنة إلى المفروض ألا يتبت لهم الإيمان إذا كنت مرحبا sabbi da wanda suka dare duka a kan yau da a cikin kamarun su na haka wani sosai su kuma masu da imani da yawa da ya ala wannan da wani yanzu ne Allah ka kasa ta shi da su da kar ka sa mai asara ya ala Allah ka samu suna jira a wani da muke sun yawon da ya suke shuka wanda suke taimakawa wajen jagora na karatu suka tun daga masu ɗaukar daular ana sama a gina daular yau da ɗaukar labarai da masu amfanin tashoshin midiya daban-daban social media suna yakawa suka muna fata Allah ya kuta mana su cikin ayyukan mun ayyukan na yau da mun ayyukan mun za mu ayyukan kai mu da kuma muka saurara dukkan sunan mataimaka masu karfafa gura da ba da goyon baya suna fata Allah ya rayuwa mu albarka ya mu zuriyar mu albarka tabbatar da mun yi abin da yake so kuma ya yarda da shi. Subhanallahu wa bihamdihi, la ilaha